a yau za mu ɗan tattauna matsala ne akan fa'ida na ganyen gwanda ita wannan bishiyar gwanda an yi bincike an gano tun daga sai wata har zuwa bishiyar ta tana da fa'ida ya sa ma ƙasashen da suka ci gaba irin su kasan brazil saboda sun fahimci amfaninta kuma suka fahimta akan jahilci sai suka mai da ita abin bauta suna ce mata maya a yarensu wato tree of life wannan in ba ita ba za su rayu ba wannan ganye an yi bincike an gane kamar wannan yanzu muka samu guda uku a ƙaramin ganye a babban ganye guda ɗaya aka wanke shi da gishiri bayan an wanke shi da gishiri sai aka samu aka bai shi kamar haka aka wanke sai aka tafasa shi da ruwan da bai wuce fiye wata guda shida ba ana shan kofi ɗaya da safe da yamma na farko duk wani abin da ya shafi ishu na allergy infection tun daga kan bronchitis asthma pneumonia in mutum na shan sa zai samu sauki ko mutumin da yake kaikayin hanci da kaikayin ido da yawan atishawa da jan ido yana magani domin sun ce yana da sinadari na vitamin E wanda sinadari ne da yake da wani antibacteria da yake hana wannan viral infection din sannan bayan nan an gane yana maganin cutar diabetes kuma mutumin da yake shan wannan in yana tafasa shi ya sha yana taimaka ma garkuwan jiki kuma yana maganin duk wasu cututtuka da suka shafi zuciya ko hanta ko koda amma in mutum yana da hepatitis B ba zai sha shi ba saboda ɗacinsa yana da yawa amma kan mutumin da yake tunanin yana da kaman kitse na hanta shine fatty liver ko yana da high cholesterol ko kitse na zuciya tafasa wannan ya sha yana da amfani haka mai malaria yana magani ɗari bisa ɗari haka mutumin da yake da kitse ko hawan jini in yana shan sa zai samu sauki mutumin da yake da gout and arthritis yana tafasa shi ya sha zai samu sauki sai wasu kuma amma namijin gwanda kaman wanda baya aihuwa in namiji yana da matsalan karancin aihuwa ko kwayoyin halitta ya tafasa shi yana sha yana magani in kuma da prostate sai wasa da ganyen ake tafasawa da citta da tafannuwa yana magani wallahu alam assalamu alaikum